suna gaban kiɗan bildoza gwamnan da ba shi nunin iza da zuwansa bauchi har ta canza birni da ƙauyuka ya leka sardauna ne da wannan waka bala na aiki yan bauchi mun ciri bar canji bana tafi bara muhalli da kuma jaddada tsaro da kuma hana sade-saden fazeres um sábio e ni ma kaina a matsayina na gwamna ina da mutane suna da haƙƙi a kaina cewa kada a cuce su wajen tawaye mu shi yasa muka zauna da ƙaramin ma'aikatan ƙaramin hukumomi da kuma sauran wanda suke da alaƙa wato malamai da sauransu ma'aikatar yin wannan mudu su yi shi wanda za a kai shi ko ina kowane sako a wannan jiha na biyu shi ne marai nosso, eu não sei, na Tatiti, sei que dá um lugar zai daɗi mun tattauna da su su samu muhalli nasu ba wanda zai zo ce su da biyan haya gwamnati ne za su musu za a